Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Agustan shekara ta 2016. muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. a makon gobe idan allah ya kai mu sakataren harkokin wajen amurka zai kai ziyara najeriya domin tattaunawa akan taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar boko haram turkiya ta ce za ta ƙara zagi dantse domin ganin an daina zubar da jini a ƙasar syria dakarun ƙungiyar taliban kuma sun kai hare-hare a gundumomi guda biyu a kasar afghanistan cikin dare da kuma kafin ketowar alfijar to a najeriya kuwa shugabannin al'umma ne suka yi kira da a tashi tsaye saboda tunkarar masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sai yaushe da je a ci an shiga gidan mutum an ɗauke ɗansa ko an ɗauke matansa ko an ɗauke babansa ba makwabta ne ko zaman abin da muke yi zaman zu kara zube wato su fito kenan su ba kowa ya fito ya bada gudumawansa a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar ne suka ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu bayan yakuwar da suka yi ta a kawo musu ɗauki domin tallafa 'yan gudun hijira. Yau alhamdulillahi bisa abin da suka tambaya gudunmuwa cikin kamar miliyan goma sha biyar an samu kamar miliyan bakwai da rabi wanda sun shiga wanda su ne a gaggauce ake bukata. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara ƙasar Kenya domin tattauna ta'addanci a ƙasashe makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da ƙasar Saudi Arabia. Da farko Mr. Kerry zai gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta domin tattauna a kan batutuwan da suka hada hada rikici a ƙasar Sudan ta kudu makwabciyar Kenya da kuma tarzoma a ƙasar Somalia. daga nan zai wuce zuwa najeriya inda zai gana da shugaba muhammadu buhari domin su yi shawarwarin yadda taɓarɓarewar tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rasha da kuma barazanar ƙungiyar boko haram ƙungiyar boko haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan yara 'yan matan chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a rikicin shekaru bakwai har ma ta zarce kungiyar isis domin a shekara ta 2015 ta zama kungiyar ta'addanci mafi muni a duniya ya kamata a ce da tsakiyar wannan wata na Agusta Najeriya za ta yi bikin cika shekaru biyu ba a samu bulla annobar ciwon shan inna ba. Sa'annan kuma bayan shekara guda kungiyar lafiya ta duniya ta ayyana ƙasa ta Najeriya a zamar inda aka kawar da ko kuma inda babu ciwon shan inna. to amma kash hakan bai samu ba maimakon haka sai aka ba da labarin cewa yara biyu a wasu bangarorin jihar borno arewa maso gabashin najeriya sun kamu da ciwon shan inna har ma ta yi musu lahani domin ta nankasa su jihar borno jihar da kungiyar boko haram ta fi wa barna kuma kasancewar kungiyar a jihar ta sa samun damar yi yara allurar rigakafin polio zama da wuya gurguwa da auren nesa Tuni dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki domin ta fara yi wa yara allurar rigakafin ciwon shan inna a jihar Borno. Ministan Lafiya na ƙasar Isaac Adewale ya ba da sanarwar cewa an auna yi wa yara miliyan 31 da rabi allurar rigakafin ciwon shan inna a arewa maso gabashi da kuma tsakiyar Najeriya. Sa'annan kuma a watan Oktoba idan Allah ya kai mu za a yi wa yara miliyan 55 allurar rigakafin ciwon shan innan tsakanin oktoba zuwa watan nuwamba na wannan shekara haka su ma yara a ƙasashen makwabtan najeriya za a musu allurar rigakafin ciwon shan inna a wata hira da muryar amurka bill gates ya hasashen cewa najeriya za ta samu nasarar kawar da cutar idan allah ya yarda Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda ne kuma ƙasar Turkiyya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a ƙasar Siriya domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a ƙasar. Firaministan turkiya binani Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini haka nan. Minista Yildirim ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna mutuwa babu gaira ba dalili a saboda haka ne yace ce ƙasarsa ta turkiya za ta ƙara zage dantse cikin watanni shida masu zuwa domin tabbatar al'amura ba su ƙara taɓarɓarewa ba haka kuma ya ce shugaba bashar al-assad na ƙasar syria ba shi da wata rawar da zai taka a makomar ƙasar to amma tattaunawa da shi ya zama wajibi ko ana so ko kuma ba a so shugaban na syria yana ɗaya daga cikin mutanen da ya da ya zama wajibi a shawarwari da su ita kanta kasar turkiya tana fafata da 'yan yakin sa kan kurdawa kurdish workers party ko kuma pkk a takaice a saboda haka take nuna damuwa akan tasirin da kurdawan suke samu ta kan iyaka haka kuma mr yaldrum ya musunta jita-jitan da ake yayatawa cewa ƙasarsa za ta bar ƙasar rasha ta yi amfani da sansanin sojanta ta da ke islik sansanin da sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin amurka suke amfani da shi a yaƙi da 'yan ƙungiyar isis da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafofin jami'ai da 'yan tawayen kasar afghanistan sun ce dakarun kungiyar taliban sun kaddamar da hare-hare cikin dare da kuma kafin ketowar alfijir a gundumomi guda biyu a gabashi da arewacin kasar suka mamaye ɗaya daga cikin gundumomin. Wani kwamandan 'yan sanda mai suna Munir Himad ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗaruruwan 'yan tawaye ne suka kai hari a Hesarak da ke yankin nan har a gabashin ƙasar da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan hari kafin ketowar alfijir. To amma ya ce jami'an tsaron ƙasar tare da taimakon jiragen saman yaƙi sun samu nasarar fatattakar 'yan tawayen suka jikata da dama daga cikinsu. ya ce har yanzu ana fafatawa a yankunan gundumar haka kuma jami'an kasar afghanistan kan tabbatar cewa cikin dare 'yan tawayen kungiyar taliban sun samu nasarar mamaye gundumar kan abad da ke yankin Kundus a arewacin kasar har ma suka gabatar da faifan bidiyo na sojojin da 'yan taliban ɗin suka kama a karo na uku tauraron 'yan wasan gudu na ƙasar jamaica usain bolt ya samu nasarar samun lambar zinari. bayan da ayarinsa a tseren mita 400 suka samu nasara jiya juma'a da daddare a wasannin olympics da ake yi a birnin rio de janeiro na kasar brazil lambar zinari da usain bolt ya samu ya sa suna keke da keke da tauraron amurka carl lewis da finn pabo waɗanda su ma suka zama zakara a shekarun 1900 Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda hukumar da ke kula da ba'a ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da aka yi ɗauki ga dabban 'yan gudun hijiran da ke zaune a jihar Borno. Wani babban jami'in hukumar ne ya yi wannan kira yayin da ake bikin tunawa da ranar ayyukan jin kai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a jiya 19 ga kowane watan Agusta. daga maiduguri ga rahoton da wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya aiko mana mataimakin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya da ke kulawa da fannin samar da agajin gaggawa wato mr toby lanza ya jagoranci wannan tawaga don zuwa garin na bama inda suka gane wa idanunsu kan halin da al'umma garin baman ke ciki komai alkawarin cewa za su ci gaba da ganin cewa sun kawo nasu gudumawa don kyautata rayuwar waɗannan al'umma da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita. is a day when the United Nations and our partners mark World Humanitarian. Ya ce tun a shekarar 2003 ne dai ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu abokanan aikinmu aka tsaye da wannan rana a matsayin ranar tunawa da kyautata rayuwar al'umma wanda hakan ne ya sa muka ziyarci wannan gari na Bama don mun san irin matsalolin da al'umman wannan gari suka shiga sakamakon irin hare-haren da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka kawo kan al'umman wannan gari. And I know that you here Ya ce muna da sanin cewa kula umman wannan shiya musamman ma na shiyar arewa maso gabacin Najeriya nan gari na Bama. Mun san irin zafin da kuke ji da kuma irin walhalun da kuke sha game da irin wannan matsaloli da ya auku saboda hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram. My hierarchy and that for me this year there would be no better place to celebrate World Humanitarian Day than here with you. Ya ce ni da shugabanni na mun yake shawaran cewa babu inda za mu zo mu gudanar gudanar da wannan biki banda nan a cikin ku. I am still not satisfied entirely and I will be calling for more assistance whether it's in the domain of education ya ce ina mai farin cikin shaida muku cewa mu na majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran abokan aikinmu mun ɗan taimaka kaɗan amma zan sake kira da a sake taimakawa kama abin da ya shafi harkan ilimi da kuma wajen harkan samar da kiwon lafiya na tabbatar da cewa matanmu da iyayenmu sun haihu lafiya kuma a wuri mai tsafta. wannan shine fatan kungiyar majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran abokan ayyukanmu shi ko gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya bawa rundunar sojar ƙasar ya game da namijin ƙoƙarin da suka yi na sake kato ƙananan hukumomin da ke jihar borno da ya ce kafin wannan lokaci kusan ƙananan hukumomi ashirin cikin ashirin da bakwai da ake da su a faɗin jihar dukkaninsu a ƙarƙashin ƙungiyar boko haram suke and 20 out of 27 local government areas in the state State were under either palm or partial control of the Boko Haram. Ya ce ƙananan hukumomi 20 cikin 27 da ake da su a jihar Borno kusan za a iya cewa a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram suke wasu kusan ƙananan hukumomin ne gaba ɗaya wasu kuma wani ɓangare ne na ƙananan hukumomin amma yanzu haka rundunar sojin ta sake kwato su wannan abin yabawa ne matuƙa a cewar gwamnan jihar Borno. We are not saying that they have been completely decimated. No. But they have been sufficiently degraded that they are not in a position. Ya ce ba za mu ce an gama da yan kungiyar Boko Haram gaba ɗaya ba, amma muna da tabbacin cewa an ci karfin su matuƙa. Ne zakan da ba kungiyar Boko ba ta iya buga kirji da ce yanzu suna rike da wani bangare na Najeriya ba. Amma muna da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba gaskiya za ta yi halinta. Don duk nisan dare gari zai waye a cewar gwamnan kashin Shatiman. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ƙasar ne suka ce yakuwar da suka yi a makonnin baya na a kai musu ɗauki domin tallafa 'yan gudun hijira da suka fice daga yankin Difa ta yi rana. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Muni Barma da karin bayani. A watan Yulin da ya gabata ne gwamnatin Nijar ta tantauna da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa domin sanar da su barazanar yiwuwar tsayawar ayyukan hukumar cimaka ta duniya WFP ko PAM a yankin Difa, saboda yadda ta ce ƙarfinta ya kusa ƙarewa. Dalili kenan da hukumomin na Nijar suka buƙaci wakilan kungiyoyi da jakadun ƙasashe su yi wani abu a kai. a cewar ministan ayyukan jin kai alhashi lawal magaji wannan kira ya samu karbuwa eh alhamdulillah eh, ya samu amsuwa sosai ma akwai wanda sun ba da kuɗi akwai wanda sun ba da abinci kamar yadda ɗazu eh, representant na PNUD a Niger shine kwanatar Imanitar kun ya gaya muku ai da turanci ya ce yau alhamdulillah, bisa abin da suka tambaya gudunmuwa cikin kamar miliyan goma sha biyar an samu kamar miliyan bakwai da rabi wanda sun shiga wanda su ne a gaggauce ake bukata wanda kamar sun shiga bayan su akwai kamar eh, pakistan kamar japan kamar shin sun ba mu gudunmuwa na shinkawa kamar dubu goma goma bahu dubu goma goma kuma shi kanshi gwamnati ta hanyar eh, opvn opvn muna da abinci da muka ajiye wanda ake an ba da uzini a kasar difa duka wanda suke komawa wanda suke deplace ne suke komawa gidajensu ana ba su gudunmawa in sun isa wata matsalar ta daban da hukumomin na Nijar ke neman magancewa shine barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a yankuna da dama. Jihar Agadas ita ce a sahun gaba. Mutanen da wannan abin ya shafa a kasar Agadas sun fice mutum dubu ashirin da biyar. Bayan ta tawa take biyarwa, Tawa ita ma wanda ruwa ya ritsa su suka rasa dukiyarsu wasu har suka rasa ransu mutum dubu goma sha biyar maraɗi tana da kamar mutum dubu bakwai wanda abin ya shafa bayan ta sai tilaberi tana da kamar mutum dubu biyar wanda ya shafa kenan sauran kamar yamai kamar dauso kamar da magaran duka waɗannan su ma suna da jama'a fiye da mutum dubu biyu wanda ruwa ya ritsa su bisa tsanantar halin da jama'a suka shiga a sanadiyar bala'in ambaliyar ruwa aiki ne ja ke jiran jami'an agaji saboda haka ibrahim waifan na kungiyar oxfam ke kiran takwarorinsa su ba da kai don cin nasarar abin da aka sa gaba mun ga wurare da dama tabbatar akwai ambaliyar ruwa kenan duk ma'aikatan ga sun san da ya kamata su ƙara zame hannuwa a ɗar mai wando yadda ya kamata a shiga ga aiki paske ayyuka akwai shi sosai ma'aikata da dama na imanitar sun fara gangamuwa suna ta nazari ga yadda za a gani yadda za a ciwo musu ambaliyar ruwa matsaloli ne da dama kolo suna cikin su kuma damana har muna cikin ta kenan dole nazarin ya kamata a yi shi a gani yadda abubuwa za su yi a jiki tunda ana a gaba duka akwai hankali da ya kamata ya koma wajen harkar lakololi da sauransu tunda mun san da aka ta haka harkar ambaliyar ruwa lakololi mutane za su su shiga cikin su kuma wa an aka so garantire abin kuma zama matsala kenan duka wannan ana cikin nazari bisan su sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haɗa kan mu afirka mu so juna To idan muka sake komawa Najeriya shugabannin al'ummomi ne suka yi kira ga mutane da su rika ba da tasu gudunmawar wajen tunkarar matsalolin tsaro musamman mata masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ga wakilin murya Amurka Abdulhab Muhammad daga Bauchi. kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi alhaji abubakar gwandu ya yi karin bayani kan makasudin taron a hirata da shi a karshen taron makasudin wannan taron a matsayina na kwamishinan 'yan sanda na bauchi nemi goyon baya ga sarakuna shamomi na ƙananan hukuma sai kuma ƙungiyoyi na police community relations na mahorota na vigilante na unions kamar road transport workers na okada da dai sauran makamantinsu kuma insha Allahu mun tattauna abubuwa da dama na kawo zaman lafiya kuma kowace kungiya ta alkawarin cewa da za ta gudanar da abubuwan da za su kawo zaman lafiya kuma za su rinka taimaka ma 'yan sanda da jawabin da ya dace wanda za su yi aiki a kan shi wannan shi ne karo na farko ne kenan za a ci gaba da yin sa za mu ci gaba da yi jama'a dai na muke kokari a samu a yi musu kariya ta rayuwa da kuma ta duki wannan taron za a rinka yin shi lokaci lokaci sai mu debi ci gaban da muka samu da irin wanda muke son mu samu kuma mataimakin shugaban kungiyar tuntuɓa tsakanin al'umma da 'yan sanda shiyar arewa alhaji sunusi mai jama'a ya halarci taron ga abin da ya shaida mini. Abin da aka tattauna abin da shi babban shugaban 'yan sanda na ƙasa ya damu ya yi a wannan lokaci kuma abin da ƙasan take bukata a yi. Shi ne al'umma su gane cewar harkar nan na tsaro ba harka ce ta 'yan sanda ba ko sojoji ko sauran window security ya kamata a ce jama'a su san cewar fa harkan nan ba ta hukuma kaɗai ba ce ta mu ce don mu ne hukumar muna da karancin 'yan sanda ne a najeriya nan a kwarai bisa dokan ƙasa da ƙasa wanda yake karkashin majalisar ɗinkin duniya in ka haɗa lissafi namu ya wuce ya ba kyau bai kai yadda ya kamata a ce muna shi to abin da zai maganin sa shine al'umma su tayi tsaye su tabbatar da sun ba da kyakkyawan hanyoyi ko shawarwari ko kuma gudumawa na tabbatar da cewar eh, tsaron nan a inda suke alhaji sunusi mai jama'a kenan a rahoton abdulmuhar muhammad yanzu ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Usman Ahmad Kano da awal Ingilan Geographer da Umar Suleiman da waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya game da tarihin Toro da ke ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi. da kuma kashi na ɗaya na amsar su Ahmad Musa Suleiman Gombe da Awal Kurna Kano da Isa Ishaq Mina masu son sanin tarihin Profesa Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To bari mu fara da ƙarasa jin tarihin garin Toro. Idan masu tambayar na saurare, to ga 'dan masarautar ta Toro Katuka Hassan da ƙarshen amsar ku. Wato Toron kawon nan kashi biyu ne. Hmm. Akwai malamai da kuma bakiyaya. To, mu koma kan toro bayan gangarowar fulanin da suka zo har tora ɗin. Eh, wato ka shi san ba daɗin nan, juriyansa, jajensa da jikokinsa sun suka hayayyafa nan. Hmm. Har aka fara eh, yaƙi-yaƙin jihadi tare da su domin su ne sarakunan toro, ardo ardo toro. Kamar misali ardo Umar Jauga, ardo Aliyu, hmm. Abdul Karimu, ardo Ahmadu, ga sunan da ka gane. Hmm. Suna daga cikin waɗanda suka tiya sarkin bauchi yaƙin jihadi a nan daga ina sunan toro ya samo asali toro na bauchi bayanai wato guda biyu ne hmm. da akwai wani baharbi aka ce wanda yake zaune a wadanda duwatsun arewa da toro din nan da aka ce musu marmaro ga to an ce wani maharbi ne da matarsa suke zaune a wurin hmm. to sai wata rana shi maharbin ya yi baki waɗannan baki daga yankin ƙasar lere ne da zazzau suka zo wajensa da ba su same shi ba sun samu ya je eh, harbi mm. yawon harbi to a lokacin matarsa tana da ciki to kafin ya dawo daga yawon harbi nan ya zo ya samu matarsa ta haifi ɗa namiji a yawon harbin da ya je din nan ya harbi dabban daji da ake ce masa torowa mai eh, torowa kamar bauna kenan mm, shi ma ba platanin ne a ba platanin ba ne to da ya dawo sai ya sa wa ɗan suna torowa daga nan aka sami sunan garin toro wani kaulali ke da ka fahimta ko haka yawa bayanan guda biyu ne da wanda da zai yi maka din nan toro watakila za su so ka kara musu bayani game da bangaren toroɓe din ya aka yi daga toroɓe sunan garin ya zama toro wato kamar yadda nake taimaka shi sambo a dadin nan zuriyar toroɓe ne toron kawa wato a yankin kasar ba garmi yankin kasar chad ka eh, gane eh, ka su kuma toron ɗe eh, da yankin kasar ba garmi din nan zan taso daga cikin toron na yankin kasar gobir su kuma toron ɗe na yankin kasar gobir sun taso daga ɗe na futa toro ne mm. a sani gambia wato ina fahimce ka yauwa ina fahimce ka toron bauchi sunansa a wannan bayanin ya samo asali ne daga toron senegal kwarai ba da gaske toran mm. mm, kawa. To watakila za ka so ka yi ma masu sauraron mu wani ƙarin bayani ga wannan gari na Toro. Ya eh, wato wannan gari na Toro dai kaga garin Fulani ne. An yi asalin sa garin Fulani ne. Ba waɗannan Fulani waɗanda suka fito daga Chadi ne kawai suka zo suka zauna a Toro ba. Mm. Yawa akwai jingunan kuma Fulani da yawa. waɗansu wanda suka fito daga adamawa waɗansu suka daga waɗansu wurare daban haka aka taru mm. fulani dangi dangi ka mm. gane mm. to sun suka yi gari da mallawa ma ma yadda to sun suka haɗu suka yi garin toro misali akan ce mini katuka to na taɓa yin sarautan katukan bauchi to mahaifina kuma ɗan ardu umaru ne ardu umaru kuma ɗan ardu abdulkadir ne ardu abdulkadir kuma ɗan ardu aliyu ne a ardu ɗin toro ne. sai kuma amsar tambaya kan tarihin Profesa Balaraba Sani garku Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar ku daga bakin shi kansa Profesan. To, eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai sauraron Malam Awolu Ingilan Geographer na yi farin ciki matuka da buƙatan a sami tarihi na a taƙaice kuma ina fata Allah Ubangiji ya daɗa girma Allah ya bar zumunci. To ni dai suna na kamar yadda aka sani Professor Balarabe Sani Garko an haife ni a garin Garko a waɗansu shekaru da dama da suka wuce. Su mahaifa Allah ya rahamshe su mai gida shi sunan shi Alhaji Abdulaziz Ali Muhammad da kuma Hajiya Habiba a ita ma dai ta riga ta gabace mu Allah ya rahamshe su dukan su. To da min yawa to da aka haife ni ni tun farko ba a yi ba a ma shirin cewa zan yi karatun boko ba. saboda wato lokacin shi ainihin mai gidanmu yana da ɗan sarauta haka hmm. to sai zama na cewa su an matsa musu su ba da yaran su ko da ɗaiɗai ne saboda su nuna to ya riga ya bada da wani yayanmu shine ake kira da Alhaji Sani Ali Garko wanda shine watakila sanadiyar ma yin karatu na. Hmm. to ni kuma da na zo ni ne aka haifa daga ƙarshe watakila ɗan auta kenan sai zama na cewa ni an ce zan tafi gabar a ƙasar hausa na ce mutum za shi gabar za a je makarantar allo kenan a yi karatu hmm. har an samun malami wanda za mu tafi da shi to shi yayana sai zaba yana da yara waɗanda saƙona ne haka kamar shekarun mu sun yi ɗaya da su da aka zo gida watakila mun kai shekara biyar haka ko shida ne tun da lokacin ba wani tantance shekaru za a yi ba aka yi mana kaciya da suka zo za su koma gida ni kuma da makaranta allo sai na tada da jima na ce a ina so in bi su in ga gidansu to tun da ɗan auta ana ji da ni kar bata mana ta ce to an yadda mu je mu tafi in je in garin su shi yana watakila malamin eh, shugaban tsangayar ilimi hmm. lokacin da ke a Kano ana tura su je gari gari an kai shi wani gari a kasar Gaya yana shugaba a can to da hmm. muka tafi sai ya sani a makaranta tunda na zo zan yi wajen wata daya hutu sai aka sani aji daya lokacin ana rubutu akan allo sannan a kira mutum ya tashi ya karanta da sauransu to a dai wannan wata ɗayan takaice labari sai da aka yi jarabawa sai na na ɗaya a aji ɗaya hmm. to da na zo na fi kwazo shi yayana sai ce to ai akwai labari zai sake da ya tashi sai ɗaya boni da ni da sauran yaran shi guda biyu sai muka zo gida sai ya ce to shi gaskiya ya lura cewa zan ɗan yi kokari a makarantar boko saboda haka yana roƙon arziki a bar ni in tafi ya sa ni a makaranta tare da yaransa hmm. da gidanmu ya ce a'a ba zai yadda ba kawai abin da zai sa yadda shine idan aka yadda cewa za a samu a makarantar allo tare da ta boko din mm. ya ce ya yadda ya dauka mm. to haka dai muka tafi daga aji daya muka yi karatun eh, allo na nisa muka je boko da safe mu je na makarantar allo da yamma kamun mu ga daidai na haddace izu daya a cikin izu sittin sai saboda karfafa musu gwiwa sai ɗebo ne da shi da yaransa muka zo muka zo nan gida aka ce to na kai izu daya a yi addu'a a yi sadaka da muka je ijo biyar ma shi ma haka saboda dai a nuna musu ana yi inda mm. sauransu kuma yawwa to haka dai aka yi karatu eh, har aka abin nan aka gama primary school eh, na tafi secondary school a bici to shi ma wannan tafiya secondary school eh, kamar iyaye sun so su nuna yayi nisa tun daga garku a tafi bici yayi nisa da sauransu shi yana ya musu ya hakuri haka ilimi yake hmm. ba a neman sa a inda kusa da inda Allah ya kaddara shi ne to na je bishi na shekara ɗaya shekara biyu sai aka yi jarabawar wata makarantu wadansu makarantu da aka yi zababbu na zababbun yara science secondary schools to Allah ya ban nasara sai na dawo science secondary school Dakin kudu wanda a nan ne muka yi ta karatu har aka zo ana gasa da ake ta ƙasa hmm. young scientist competition na Najeriya na yi nasarar shiga cikin wanda za su wakilci jihar Kano hmm. alif ɗari tara da tamanin da uku muka hau jirgi hawa da jirgi na farko aka sai mana tiket naira talatin talatin zuwa Legas hmm. muka je Legas muka ɗauko kofi hmm. to mu hudu ne muka je muka wakilci Kano da ni akwai wani Abdulkadir Sarki Abba yanzu profesa ne yana nan a America shi ma tun da muka zama likitoci kawai ya bar Najeriya saboda shi gaskiya ya fi hazaƙa da ƙoƙari da abubuwa kawai sai ya koma amerika da zama gaba ɗaya ma yana nan an ba shi profesa shekarun baya da suka wuce hmm. a nan ɗin to sannan akwai wani ahmed imam da kuma hamis sadiq shi hamis sadiq babban hafsa ne a soja ahmed imam kuma shi ma dai ina ga yawo karatun injiniyarin yana nan wata duniya na daɗe ba mu gaisa da shi ba to haka dai aka yi da aka gama sai muka to science muka tafi school of basic studies a zaria alif ɗari tara tamanin da hudu zuwa da biyar muka gama muka shiga karatun likita aka ƙare to an gama karatun likita aka kare watakila muka na tafi bautar ƙasa a daje kano ne house job abin da ake ce mishi sannan makamar aiki na shekara daya mm. yau wanda za mu yi a ƙarƙashin ƙwararrun likitoci da muka gama aka tura ni ƙasar abekuta can ogun state na je na yi bautar ƙasa ta shekara ɗaya to da a can zan zauna don har na samu aiki asibitin masu taɓin hankali na mm. aro shi shugaban asibitin kawai da ya gani ya ga watakila muka ɗan hira da shi na ce mishi ina sha'awar wannan kawai sai sa aka bani takarda aiki. Hmm. To da zo gida iyaye suka ce su ba su yadda ba yaushe zan tafi dama da ya suka bani na tafi shekara ɗaya sai gashi kuma an zo an ce za a zauna a can suka ce ba su yadda ba dai aka yi ta dole haka na haƙura na dawo sai na zo na fara karatu a Zaria Allah ya taimake ni alif ɗari tara da casa'in da takwas zuwa da tara na gama kwarewa a bangaren eh, likita na ciwon zuciya mm. shine aka ce to ya kamata a taso da ni daga zaria a dawo da ni kaduna saboda in taimaka wajen wanda suke gurin ba su yawan su bai kai na zariya din ba. <laughs> sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin Profesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Amadu Bello da ke Zaria, kadunan Najeriya da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Balaraba Sani Garko da Katuka Hassan da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Yanzu kuma ga labarai a takaice. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a ƙasar Kenya domin tattauna ta'addanci a ƙasashe makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da kuma ƙasar Saudi Arabia. Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda ƙasar Turkiyya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a ƙasar Syria domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a ƙasar. Firaministan turkiya Binani Yildirim shine ya ba da wannan sanarwa a yau asabar masu baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan amma za mu sake dawa can an jima da dare idan Allah ya kanmu yanzu a madadin Jummai Ali da Tsiyon Girma da Sidrak Franklin Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.